dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna godewa Allah muna neman taimakonsa da gafararsa da yaba masa da neman shiryarsa muna ƙara jaddada imani da dogaro da tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki muna neman tsari da kariya daga Allah ya kare mu daga munanan ayyukanmu da ɗabi'unmu da halayenmu wanda Allah ya shirya da shi fa ba wanda ya isa ya ɓadda shi hakanan wanda Allah ya batar baka taba sama masa masoyin da zai shiryar da shi ina mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya wanda ya sanya ma wannan al'umma tamu al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam watan Ramadana domin kankare musu zunubansu ya sanya shi a matsayin watan gafarta zunubansu ya sanya shi a matsayin watan amsa addu'o'insu da watan eh, ruɓanya lada ina mai shaida lalle annabinmu muhammadu bawa ne na allah kuma manzo ne nasa wanda yake yi wa al'ummansa bishara bisa gabatowan watan ramadana ya musu gargadi da kwaɓa bisa aikata dukkan abin da zai saba wa dokokin azumin watan ramadana babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira al'ummansa zuwa ga shari'a ya yi hikima ya kyautata kira tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabansa da khalifofin nan nasa guda hudu shiryayyu masu shiryarwa abubakar da umar da uthman da ali da dukkan sauran sahabansa da duk wani musulmi na kirki mai bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sunnantuwa da sunnan khalifofinsa a shekaran jiya da jiya da yau da gobe da jibi dukkan inda musulmi na yake yardan Allah ta tabbata a gare shi baya haka ya ana musulmi masu daraja da kima da albarka Allah subhanahu wataala ya tsawaita rayuwanmu ya ba mu lafiya ya kaddara haɗuwanmu a juma'a ta 26 yau ga watan takwas sha'aban na shekarar hijiriya da muke ciki ta 1442 wanda ta yi daidai da tara ga watan hudu na shekara ta 2021 yan uwana musulmi masu albarka taken hudubar mu a yau shine ramadana a matsayin shi na watan gafar ta zunubai ya ku bayan allah ku sani allah ubangiji muku gafara gaba ɗaya da ku da ni Allah ubangiji yarda da mu ya shiryar da ni da ku zuwa ga dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi ku sani ya yan uwana musulmi dukkanmu masu kuskure ne dukkanmu masu saba wa Allah ne dukkanmu masu aikata zunubai ne a kowane lokaci a kowace sa'a a kowane rana a kowane lokaci mu nan masu saba wa ubangijinmu ne mai girma da ɗaukaka a har bayan haka kuma mu masu takaitawa ne bayan ga saɓo wajen bari ban bari ba ka yi ban yi ba sannan kuma mu masu takaitawa ne ga aikata abinda ubangijinmu ya neme mu mu aikata masa babu shakka ba ma bauta ma allah bautan da ya cancanci gode masa bisa ni'imomin da ya mana allah maɗaukakin sarki yana cewa a hadisul kudusi ya ce ya ku bayina ku sani ku masu kuskure ne dare da rana in ji Allah Allah da ya halicce mu shi ya faɗi haka kuma shi ya ba da shaidan haka ya ce ku masu kuskure ne dare da rana gaba ɗaya bayinsa ya kira sannan ya ce kuma ni Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya duk zunuban da kuke aikatawa ni mai gafarta muku ne in share muku in ɓoye muku in suturta ku saboda haka ku rika neman gafara ta don in gafarta muku in ji Allah ya ce ya ku uwana musulmi masu sauraro babu shakka muna zaluntan kanmu wajen keta iyakokin ubangijinmu daga cikinmu akwai mai zaluntan kansa wajen aikata zinace-zinace akwai waɗanda su kuma jarabansu sace-sace akwai waɗanda kuma sabonsu shine algishu a wajen kasuwanci a sai da jabun abu a matsayin mai kyau da tawaye mudu daga cikin laifin waɗansunmu akwai yawan ƙarya waɗansu ha'inci waɗansu kuma cin dukiyan maraya duk inda wani ya mutu to yana fakon dukiyan maraya don ya mallake ta ko kuma domin ya yi almandahana ya yi cuwa-cuwa ya mallake ta daga cikinmu akwai mai zaluntan kansa wajen iyalansa da zamantakewa tsakanin shi da iyalansa da haƙƙin iyalansa haƙƙin 'ya'yansa haƙƙin maƙwabtansa haƙƙin abokanansa da aminansa akwai mai zaluntan kansa wajen amanan da aka bashi na aikin gwamnati da shugabancin al'umma saboda haka ya 'yan uwana musulmi Allah ne ya ba da shaidaci dukkanmu masu zaɓo ne babu wanda aka ware ba a ce banda malami ba ba a ce banda shugaba ba ba a ce banda wani mutum kowa Allah maɗaukakin sarki ya ce kuna taɓo ni kuna saɓa mun sai dai a ce na wani iri kaza ne na wani iri kaza ne na wani iri kaza ne wani sakaci ne a sallah wani sakaci ne a wajen ibada haka za ka tarar ya yan musulmi Allah gaba ɗaya ya game mu ya ce dukkan ku haɗu ku zo ku nemi gafara ta ni Allah zan gafarta muku ni da kuke saba wa ɗin ku zo ku tambaye ni ku roƙe ni ku runtsina ku sunkuya zan gafarta muku in ji Allah babu komai in ji Allah in kaga Allah bai gafarta maka ba baka buɗe baki ka zo ka nemi gafarar ba in ka ga Allah bai gafarta maka a can zuciyanka ba ka yi shirin a gafarta maka ɗin ba amma Allah a shirye yake ya gafarta maka to dalilin gafaran irin abubuwa da Allah yake amfani da su domin ya gafarta mana shine ya rika ka mana irin waɗannan lokuta mai albarka kamar yadda zai turo mana watan ramadana dab yanzu ya zo da mu watan ramadana a matsayin soso da sabulu da ruwan wanka ne ga dauɗan da ta shafe mu wata goma sha ɗaya da suka wuce tun ramadanan bara dauɗan da aka ɗiba a watannin yanzu watan ramadana ya zo da shiri ya wanke mu ya tsabtace mu mu fitattas muna kyalli babu zunubi wannan alkawari ne na Allah sai dai in kai baka motsa kai wankan ba to ramadana ya zo ya kankare mana zunubai ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya kira mu a cikin ayoyin alkur'ani da dama da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da murya ta tausasawa mu duba murya ta tausasawa Allah ne da kansa yake kiranmu da murya ta tausasawa da murya ta rarrashi da murya ta lalama ka ce zo mana ku zo ku zo in gafarta muku babu damuwa ni kuka yi wa ku zo in gafarta muku ni ne mai aljanna ni ne mai wutan ku motsa in gafarta muku ta murya ta lalama subhanallah ubangiji mai gafara irin wannan ubangiji mai rahama irin wannan ubangiji mai tausayi irin wannan ka saba masa ka juya kana takama ya zo yana binka da lalama zo ka ji zo ka ji kamun kaza so ka tuba a shirye nike ni dare da rana un yafe muku subhanallah cewa allah yana murna allah yana murna da tuban bawansa kuma nan take yana amsa addu'an bayinsa sannan kuma Allah ya ce in ka tuba tsakaninka da Allah ɗin duk abin da ka aikata to laifufukan da kai ɗin zai convertin nasu ba wai ai swapping din a share su ba a Allah ce zai juya su ya yi convertin nasu ya mai da su ayyukan alkhairi sannan a sanya maka a scaling ka na mizani Allah ce duk ina haka wannan bai dame ni ba mu ji irin kiraye kiraye da lalama da Allah yake Allah ce kul ya ibadiyalladhina asrafu anfusihim ka gaya musu ya Muhammad ya ku bayina wanda kuka zalunci kanku la taqnatu min rahmatillah kar ku cire tsammani kwata-kwata daga rahamar Allah kada ku yadda ku tsira tsammani daga rahamar Allah mutum ya rika ji wai don girman zunubi kaza da yayi ai shi kenan kawai Allah ba zai gafarta masa ba jin labari kawai yake wai Allah mai rahama ne amma ya san shi ba za a gafarta masa ba sakamakon girman abin da ya aikata Allah ya ce a'a kada wani musulmi ya ɗebe tsammani Allah ce mai ɗebe tsammani daga rahama ta shine kafiri amma mumini musulmi kada ya kuskura wai don girman zunubi ya ɗebe tsammani da rahamar Allah ko da kwana biyu suka rage maka a duniya wallahi ka tuba ka kyautata tubar ajalinka ya zo maka bayan kwana biyu za ka sami kanka kamar wanda bai taba saba wa Allah a gobe kiyama ba Allah ce ma allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me zan yi da azabtar da ku in har kuna biyayya in ji Allah kuna mun biyayya me zan yi na azabtar da ku wace riba za a samu babu ya, ya ku bayan Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah ce nakan gafarta zunuban bayina gaba daya domin innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai rahama a wata aya Allah ya ce wa tubu ila allahi jami'an ku zo ku haɗu gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minuna ya ku muminai ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku la'allakum tuflihun domin ku rabauta gobe kiyama a wata aya Allah ya ce duk lokacin da bayina suka tambaye ni ya muhammad sallallahu alaihi wasallam game da ni ka ce ina dab da kowa ina kusa da kowa ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa addu'an mai addu'a a duk lokacin da ya daga hannu ya roke ni domin Allah baya bacci Allah baya gyangyaɗi. Allah baya gafala duk abin da kake yana sane da kai duk lokacin da ka motsa ka roƙi Allah zai gafarta maka da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ya yaba musulmai mumunai masu yawaitan tuba ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan Allah ya yaba ma dukkan musulmin da idan ya aikata wata alfasha laifi ko ya zalici kansa a nan take sai ya tuna Allah in ya nemi gafar ya nemi gafaran Allah domin ya san ba mai gafarta masa sai dai Allah Allah ce ni kuma ina gafarta masa hadisai fa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa Allah yakan shimfiɗa hannayensa da rana don wanda suka saɓe shi da daddare su zo su tuba ya amshe su yakan shimfiɗa hannayensa da daddare domin wanda suka saba masa da rana su zo su tuba ya amshe su hannu bibbiyu wannan shimfiɗa hannaye da Allah yake yi dare da rana don karɓan bayinsa da suka tuba manzo Allah ya ce har ranan da wata rana za ta fito ta mafaɗarta kullum Allah a shirye yake ya karɓi tuban bayinsa ina kisar mutumin nan da ya kashe rai casa'in ya kashe rai casa'in da tara nadama ta zo masa tuba ya zo masa ya tambayi wani malami ya ce akarmakallahu ni innan da kake gani na kashe rai casa'in da tara shin in na nemi gafaran Allah zai gafarta mun malamin ne ce ina a tafau Allah ba zai gafarta maka ba sai mutumin na ya kammala da malamin kawai sai ya haɗa shi suka zamanto ɗari to saboda malamin ya cire ya cire mai ƙauna ya cire mai kauna ce Allah ba zai gafarta masa ba shi kuma sai ya ga bari ya ci gaba kawai amma duk da haka da yake Allah da ya taba zuciyarsa ya nufe shi da tuba ya sake dai damuwa ya tambayi wani malami ya ce kalla kana gani na eh rai ɗari na kashe jinin mutum ɗari ne a wuyata malam ina daman abin da na yi ina son in tuba amma Allah zai yafe mun ya ce tabbas Allah zai yafe maka Allah yana murna ya karbi bawansa ya ce zo ka tuba amma in ka tuba din ina baka shawara ka ƙaura ka bar nan garin saboda abokai da kake zama da su da abubuwan da suke ingiza ka kai kisan suna nan a nan garin ya kamata ka ƙaura ka yi hijira ka bar garin ka zauna wajen mutanen kirki mutumin nan ya tuba a kan hanyarsa ta ƙaura ya koma garin mutanen kirki sai ajalinsa ya zo mu duba bai wuce 'yan kwanaki ba sai da mala'ikan azaba ya zo zai fisgiransa sai da mala'ikan rahama ya riga shi zuwa suna suna tsaye suna ce wannan yana cewa nawa ne mala'ikan rahama yana cewa nawa ne wannan ce me dalilin ka ai ya tuba har ya kama hanya zai fita garin ya koma garin mutanen kirki mala'ikan azaba ya ce a'a ai bai gama fitan ba ya kauran sai Allah ya raba gardama ya ce a auna garin da zai je na mutanen kirkin da mutanen banzan da zai baro ina ne ya fi nisa da aka zo aunawa sai Allah ya jawo garin mutanen kirkin kusa sai ya tura garin mutanen banzan nesa da aka auna sai ya aka ga ya fi kusa da mutanen kirkin sai Allah ya ce mala'ikan rahama ya karɓi ransa mu duba rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ku duba rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ne zaka bada zuwa wani lokaci kissa ta biyu hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana wani mutum kafin zuwan musulunci mutumin nan a rayuwarsa gaba ɗaya bai aikata alheri ba sabo kawai yake aikatawa da ta'asa amma yana mai imani ce a zuciyarsa baya kyautata wa Allah mutumin nan da ajalinsa ya zo sai ya ga da wani ido zai kalli Allah da wani ido zai kalli Allah tsawon rayuwarsa ya ƙi yin abin da Allah ya ce ya yi ya ƙi barin abin da Allah ya ce ya bari tsaban kunya da ganin nauyin Allah da kwarjinin Allah yana ganin da wani ido zai je ya haɗa Allah ya kalli Allah da shi sai ya wasiya da Allah in ya mutu a ƙone shi sai ya zamanto toka kurmus sannan a ɗabi tokan a je tsakiyar teku a hau jirgin tsakiyar teku a shekar da tokan saboda kar ma ya haɗu da Allah a take Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya ce kai tokan nan ta haɗu mutumin nan ya tashi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah idan ya so yin abu kun fayakun zai ce mutumin nan da ya tashi Allah ya ce a'a ya ka ƙona kan kace a ƙona kanka a sheƙar da kai ba ka yi imani zan iya ta da kai ba ne ya ce wallahi ya Allah na san zaka ta da ni me yasa yi haka kunya ya zai in haɗu da kai ya Allah ya je yana confessing ya tabbatar ya saba wa Allah kuma girman Allah da kunyan nan da ta yake da shi domin kunya tana daga cikin imani wannan sai ya nuna akwai imani a zuciyarsa sai Allah ya ce to na gafarta maka gaba ɗaya je ka aljanna saboda kana da imanin zan iya ta da kai sannan kana da imani da kunyan cewa ba za nauyi na kake ji to Allah ce ni kuma na nuna maka ni mai rahama ne je ka aljanna ya yan uwana musulmi kar wani ya kuskure ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah Dannan da suke kashe mutane da za su zo duk kisan wani bai kai rai ɗari ba da za su zo su yi su nemi gafaran Allah inda suke su tuba su yi nadama ta gaskiya su zamanto mutanen kirki Allah zai gafarta musu gaba daya ga wannan mutumin misali ne rai ɗari ne ya kashe kuma nan take Allah ubangi ya gafarta masa ya dan kwana musulmi kafin Allah ya gafarta maka zunubai ya kankare maka su ana buƙatan sharuɗa guda hudu na farko ka bar zunubin da kake yin daga lokacin da ka gano ba kyau nan take ka yi withdrawing ka janye na biyu ka rika nadama duk lokacin da ka tuna kana aikata irin zunubi kaza a da a rika jin kukan zuciya ce oh yanzu ni ne wani wai da ake kaza da ni kai Allahu akbar gaskiya da an yi shirme gaskiya Allah ya kwace ni gaskiya ban kyauta wa kaina ba mutum ya rika nadama yanzu kamar ni shekara ta hamsin sittin ni mai ya rage mun a duniya ne da ba zan iya bari kaza ba ko ma'aikacin gwamnati ai yana ritaya allah ne kawai ba a ritaya wajen saba masa a tuba a gyara to ya mutum ya yi nadama bayan ya tuba ya yi nadama na uku ya sa a ransa insha allah ba zai sake aikata wannan zunubin ba wannan in tsakanin shi da Allah ne in tsakanin shi da mutane ne dama ya ɗauke musu kaya to ya mayar musu in kayan suna nan ka bayar ma wani da kayansa wani da kayansa wani da kayansa ka yi fojiri ɗin takaddun fili ka kwace ma wani ka yi fojirin takaddun abin nan ka je an buga stam an yi bagdetin ka mallaki haƙƙin wani ka ci dukiyar maraya duka ka mayar ka mayar in babu abun ka kashe ka je ka roƙi mutumin gafara ka ce wani ni na maka kaza amma babu shi abun yanzu na kashe kawai don Allah ka gafarta mu a samu wannan in haƙƙi tsakaninka da mutane ne babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya yaba mutane da suke yawan neman gafaran Allah allazina yaquluna wanda kullun zaka ji su suna cewa rabbana ya ubangijinmu na amanna mun imani da kai faghfir lana dhunubana ka yafe mana zunubanmu ka gafarta mana zunubanmu wa azaban nar ka kare mu daga azaban wuta A sabirina masu haƙuri akan sabon Allah ɗin. was masu gaskiya walƙanitina masu yawaita ibada walmunfikina masu yawan ciyarwa daga abin da Allah ya basu walmustakfirina masu yawan neman gafara bil asar lokacin asuba mu sani ya yan kwana musulmi yawaita gafara da neman gafaran Allah da tuba daga zunubai sababi ne na saukan albarka masu yawa Allah ya ce faƙultu stakfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah ya ce na ce musu annabi Nuhu ya ce mutanensa ku nemi gafaran ubangijinku shi Allah mai yawan gafara ne yursili sama'a alaikum midrara idan kuna tuba daga zunubai Allah ce ni kuma zan zubo muku da ruwa mai albarka daga sama wa yumdidkum bi amwalin un yalwata ku da dukiya mai yawa wa banina un ba ku yaya masu yawa masu albarka ba kidnappers ba ba yan sara suka ba ba yan ta'adda ba yara masu albarka a ƙasa wanda kowa in ya gansu sai ya musu addu'a ya haɗa da uban da ya haife su wa yaj'al lakum jannatin zan yalwata ku da gonaki masu albarka masu yawan yabanya wa kum an anharan kuma zan ba ku koramai da rafuffuka wanda ba sa kafewa nan da nan ga ruwa kawai nan da nan ga ruwa ba sai an yi wata tafiya mai nisa ba mu duba yanda Allah yake ma yanda in ya so azabtar da bayi sai a sanya mutum inda zai je ya samu rijiya sai ya tafiyan kilometers ya je ya bobo bokiti ɗaya ko jarka ɗaya ya zo a tona rijiya a yi sinkin bohol a tafi ba a samu ruwa ba Allah ce idan kuna neman gafara ta zan ɗago ruwan sama da an tona kawai kafa ka za a samu ruwa nan da nan ga rafi nan da nan ga rijiya nan da nan ga ƙoramai ko ina zan wadata ku da ruwa in ji Allah ya ku bayin Allah masu albarka da daraja da kima Allah ya shar'anta mana nau'ukan ibada wanda suke kankare mana zunubai daga cikinsu akwai watan ramadana wanda yake nan da kwana hudu insha Allah yana da mu yana bakin kofa yana sanda zai ture kofan ya buɗo ya shiga ya tarar da mu nan da kwana hudu wata ne na rahama wata ne na gafara wata ne na ‘yanta bayin Allah daga wuta wata ne na ninninka lada wata ne wanda yake wato abuna wanda Allah maɗaukakin sarki yake karɓan ɗa'a wanda ya wajaba akan dukkan musulmi in ramadana ya zo ya tarar da kai kana musulmi baligi mai hankali mazauni ba matafiyi ba mai iko ba mara lafiya ba wanda ba abin da zai hana ka yin azumin mace ta zamanto ba ta da al'ada ko ba ta fama da jinin haihuwa ko ba ta fama da ciki da shayarwa to idan ramadana ya shigo ya tarar da kai a haka wajibi ne ka yi azumi babu makawa babu makawa ga laduban da ake so dukkan mai azumi ya bi idan ramadana ya zo laduba su ne wato waɗansu ayyuka da za su ƙara ƙawata aziminka su ƙawata aziminka ya zamanto azumi ne cikakke kammalalle mai kyau tsaftatacce domin ah, mutane suna cewa in kana da kyau ka haɗa da wanka in kana da kyau ka hada da wanka akwai waɗansu laduban da ake so musulmi ya ladabtu da su ya bi su a wannan wata mai zuwa mai albarka na farko shine mutum ya ƙara riko da addinin musulunci da dokokin musulunci shi ramadana ba wai yana zuwa bane ya hana ka waɗansu ibadan da ka saba yi kamar misali wani idan azumin wata ramadana ya tsaya azumi ya wahalar da shi ya bugar da shi sosai ya ji yunwa sai ya ƙi zuwa a zahar jam'i ya ki takawa ya fita ya je masallaci la'asar ma ta zo ya ƙi fita ya kwanta ya tabacci kawai in aka taɓa shi ce kaya ina shan wahala da Allah ya ƙi zuwa sallah shi a tunanin shi a zuciyar shi ai Allah mashaida ne ai Allah mashaida ne yana jin jiki ai Allah mashaida ne ramadana na dukansa ai Allah mashaida ne kafin ramadana ai bana wasa da sallah ina zuwa sallah yanzu tun da ramadana ya zo kenan sai mutum kaga yana kasala na zuwa masallaci to abinda ake nuna maka ramadana baya zuwa ya hana ka yin ibada yana zuwa ne ya ƙara maka waɗansu albarka saboda haka dole ka fita ka je masallaci dole ka fita ka je masallaci dina amanu khulufi silmi kafa ya waɗanda suka yi imani da Allah ku yi riko da musuluncin nan ɗari bisa ɗari 100% kan ramadana ya zo sai ka yi withdrawing daga zuwa sallan jam'i ka ce ai don ramadana ne kar ka kala wa ramadan ramadana ya tarar da kai dama an wajabta maka zuwa sallan jam'i guda biyar a masallaci shi kuma sai ya zo maka da ƙarin waɗansu alkhairai ta ya za a ka janye ka ce tun da ramadana ya zo na janye na biyu mutum ya kame daga dukkan ayyuka marasa kyau da harce yake furtawa ko gaɓoɓi suke aikatawa gaɓoɓi kamar ido kunne harce hannaye ƙafa inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan lalle jin mutum da ganin mutum da zuciyar mutum da tunanin mutum da abin da yake furtawa ma yalfizu min dai illa ladayhi raqibun atid da abin da yake aikata da gabobinsa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina na ma taf'alun duka mutum ya kare su wani in ramadana ya zo sai kaga kullum yana plugin music da earpiece a kunnensa zai kwanta ya ji tawajin wake-wake har bacci ya ɗauke shi in dare ya yi da da da da da, da music zai kwana zai plugin a kunnensa wani irin mabana ya zo zai ta kallon series na fina-finai ne wai saboda su mantar da shi yana azumi yana kallon fina-finan na ana dn an kare yana fita hayya ga rana ma ta yi dn ita ma ta faɗi kenan sai ya je ya ci abinci to wannan kuskure ne mutum ya daina giba ya daina yi da waɗansu ya daina cin naman waɗansu ya daina aibanta waɗansu ya daina aikata ayyuka marasa kyau domin ma'anan azumi ba wai ka hana ciki abinci da abin sha ka nisanci iyali ba a'a shi ma ido a hana shi abun da ya saba gani ya yi azumi kun nema a hana shi abin da ya saba ji shi ma ya yi azumi ce shi ma a hana shi furta abin da ya saba furtawa mara kyau shi ma ya yi azumi hannu ma a damƙe shi ya yi azumi ya daina damƙan abun da ya saba damƙa mara kyau kafa ma a dabaibaye ta ta daina zuwa inda babu kyau wannan shine cikakken azumi dukkan gaɓoɓinka sun yi azumi mutum ya nufi allah da azumin nan nasa shine ikhlasi shine sincerity kada ka yi azumi ko ta ibada da Allah ya ɗora maka don mutane su yaba ma na farko ba mutum bane ya ɗora maka na biyu ba shi bane ya halicce ka na uku ba shi bane ya kawo ka duniyan nan na hudu ba shi bane ya wajabta wannan ibada, na biyar ba shi bane mai sakanta maka da aljanna na shida ba shi bane zai maka ukuba da wuta in baka yi ba to don me zaka shigo da ɗan adam ka wa Allah kawai mana wanda shi ya halicce ka shi ya kawo ka duniya shi ya wajabta maka ibadan shi ne mai saka maka shi ne mai aljanna shi ne mai wuta ka yi ibadanka don Allah kada ka yadda ka yi don mutum ya yaba maka kuma kada ka yadda abun da ka san haka ne tsakaninka da Allah ka bashi wai don society ba su yi kada ka yadda domin randa ka shiga kabarinka kai kaɗai za ka shiga kai kaɗai ka zo duniyan kai kaɗai za ka shiga kabarinka kai kaɗai za ka koma ma Allah a lokacin da mahaifiyar da ta haife ka ma za ta guje ka mahaifin da ya haife ka zai guje ka matarka za ta guje ka wanka zai guje ka yarka za ta guje ka ƙaninka da ƙanwarka za su guje ka kai wa man fil ardi jami'an duk wanda yake cikin duniyan nan zai guje ka kai kaɗai ne za ka ji ka independent a gobe kiyama to me amfani da ka yi abu don mutum ya dan kwana musulmi a yi ibadan da za a yi don Allah waɗansu za ka ga za su rika zuwa tarawihi wai don kar a sa musu ido to baka da sallah za a sa mana ido yanzu ba zai fito ya bi ɗakuna ya kore mu ku zo mu je da Allah kun ga yau mu yi one week ba mu je ba yau mu je don a gan mu kawai a san lallai muna nan duka Allah maɗaukakin sarki ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna allaha illa kalila? na hudu mutum ya bi shiryan manzon Allah sallallahu ka rika tambaya ya manzon Allah yake mu'amalantan azumin watan ramadana ka yi shi yadda manzon Allah ya yi shi tsab kai kofin din azumin ramadana daga manzo Allah tsaf ya yake wuni da ramadana ya yake kwana da ramadana ya yake safiya da ramadana ya yake yammaci da ramadana da me yake fara buɗe baki ya yake suhur daidai ya yake ci ya yake sallah ya yake kaza komai naka ka rika tambaya mana ina da tambaya manzan Allah yake kaza sallallahu alaihi wasallam a baka amsa domin ka tabbata ka yi azumin ka bisa yaƙini da natsuwa da kwanciyar hankali babu shakka shine a bishiriyar manzon Allah na biyar abar dukkan abin da ka san zai ɓata maka azumi ka nisance shi na shida ya zamanto kana sa rai insha Allahu azumin nan Allah zai baka aljanna kuma zai kare ka daga wuta ka rika sa tsammani na rahamar Allah ga duk ibadan da kai kuma ka rika jin tsoro wataƙila karfa Allah bai karɓa maka ba na bakwai mutum ya riƙa yin sahur akwai wanda cikinsu yana gurɓacewa ba sa jin daɗin sahur amma duk da haka manzo Allah ce akwai albarka a sahur ko dabino kwaya ɗaya da ruwa ka sha ko da ruwan lipton ne ka sha akwai albarka a wajen sahur sannan ga koyi da manzon Allah ne sannan dukkan sunna ne na annabawan Allah duk annabin da Allah ya aiko a duniyan nan sai da ya yi sahur in zai azumi sai da ya yi sahur kuma sahur din a rika jinkirta shi dab da asuba 30 minutes to fita to sallan asuba mutum ya yi kar mutum ya ci abinci wajen karfe sha biyun dare ya ce shi ya yi sahur din shi saboda ka kar wani ya tada shi kar wani ya taba shi a'a ana jinkirta shi ne minti talatin alal aƙalla ko arba'in kafin a kira sallah tana gama suhur sai ka tashi ka je sallanka wannan shine domin in ka jinkirta shi zai taimaka maka har karfe biyar hai a ganka garau amma ka ci abinci tun sun sha biyun dare kafin asuba awa nawa ne har abinci ya narke karfe goma ka fara jan ido na safe ka kasa zuwa azahar, ka lagwance ka kasa zuwa tafsiri ka kasa zuwa aiki ka kasa katabus a rika jinkirta sahur akwai albarka <clears throat> na tara abinda ake so a yi rika sahur da shi kamar sunna manzo Allah ta nuna a ci dabino irin ɗanye danyen nan da shi manzo Allah yake farawa in babu ɗanye danyen nan a ci busasshen nan in babu manzo Allah sai ya kurbi ruwa wannan shine abu uku manzo Allah yake in babu danye danyen dabino ya ci bushashe in babu bushashen bai same su duka ba ya ɗan kurbi ruwa amma cewa ka fara da lemu da ayaba da 'ya'yan itace wannan bai tabbata a hadisi ba in ka fara da su waɗancan ba su samu ba ka sha ruwa sai ka ci sauran ko ma wani iri ka ci alele da kosai a wanda ya hana ka amma ka ce annabi ne ya ce Eh, annabi ne yake in bai samu kaza ba ya kawo ƴaƴan itace babu wannan hadisin ya tsaya akan dabino danye danye in babu bushashe in babu sai ya kurɓi ruwa sai ya ci abun da ya saukaka kai ma kai wannan sunna ci an faɗi sirrin farawa da dabino saboda yana dawa da kuzarin mutum da energy na mutum da sauri dabino ba kaman dabino sannan kuma a riƙa yawaita addu'a a riƙa yawaita addu'a musamman irin yanayin da muke ciki addu'an mu mu muyi addu'a wa zaman lafiyan kasan mu kashi saba'in cikin addu'o'in da za mu yi Allah ya raba mu da 'yan ta'adda Allah ya raba mu da 'yan abin nan garkuwa da mutane Allah ya raba mu da kaza da kaza da duk waɗansu fitintinu da suke sabbaba zubar da jini suke sabbaba hallaka dukiyoyi suke sabbaba cin mutunci suke sabbaba fargaba da rashin jin daɗi duka a yi waɗannan addu'o'in domin ba abin da ke kamana cikas irin rashin tsaro to mu ba wa addu'o'inmu mu ba tsaro kashi saba'in wajen addu'o'inmu domin sai da zaman lafiyan kake ibadan a ba kasar zaman lafiya duk masu katar naki Allah takaita shi a kansu masu tada fitina da ta'addanci Allah takaita shi a kansu a rika yawaita addu'a na goma a rika yawaita karatun alkur'ani inda hali a a sauke shi mutum kada ya daura bana ya wuce mai sauke qur'ani ba in babu qur'anin to hai ka rika su falaki da nasi da ka iya kai ta maimaita su daga fatiha huwa falaki da nasi zuwa tara ka dada maimaita ka dada maimaita ka dada maimaitawa abinda ka saman makanka kenan sai ka dada Kai ta maimaita su su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha salati ga annabi ai ta askar na goma sha ɗaya a tausaya ma talakawa da fakirai marasa abinci a taimaka musu a rika kyautata musu musulmi ka zamanto dalilin da ya sa farin ciki a idon family guda domin wani magidacin idan ka ba shi abinci ka taimaka masa wallahi sai ka samu karkashin shi inda kake ganin shi dinan mutum ashirin ne yake dakonsu dukkansu kai ne dalilin sa farin ciki a zuciyansu kai ne dalilin da yasa suka karfafa wajen azumi Allah zai maka albarka Allah zai baka kwatankwacin azumin su ladan azumin su ba tare da su an rage su da wani abu ba babu abin da ya ciyar da mutum lada da shayar da shi a dukufa a taimaka akwai wanda ba su da shi ba sai mutum ya zo ya roƙe ka ba akwai sana'o'i da kaga waɗansu suna da, ka, da zaran kaga irin sana'o'insu ka san mabukata ne ko ba su tambaye ka ba na faɗi irin waɗannan sana'o'in a juma'an da ta wuce su irin waɗannan ba za su miƙa hannu ba domin la yas'aluna nasa ilhafa ba sa miƙa hannu ba sa miƙa hannu amma akwai masu miƙa hannu ko ya ga abincin da ya rage mai saura wata uku ne za ka ga ya fara miƙa hannu saura wata uku inna lillahi bari in roƙa dai a kai na shekara amma wani bai da na yau amma ba zai iya roƙo ba saboda haka ya yan ana musulmi a taimaka Allah ubangiji ya albarka na goma sha biyu a nesanci almubazzaranci da abinci musamman ma masu hali aka ga idan azumi ya zo aka zo buɗe baki in ka je dining table ɗin sai ka samu abinci kala goma nan soyayyen kifi ne nan farfesunsa soyayyen rago nan farfesunsa soyayyun kaji nan farfesunsu nan wani chip nan wani dankali nan wani dan plantain plantain nan wani irin dan mai mai a a can kunun gyada a a nan kunun tsamiya nan shinkafa nan tuwo da abin nan nan taliya nan abin nan sai kaga a caki wannan a caki wannan a ciki wannan sai a danci kawai a bar saura gashi nan abinci yana cewa wayyo Allah a cinye ni wayyo Allah nan za a bashi ba a fita aka bawa wanda zai ci ba sannan haka ga abinci live a dosbim an zubar da shi wa gidajen masu hali ne manzo Allah ya hana a yi abincin da ba za a iya cinye shi ba in an yi abinci a yi abin da za a cinye don girman zatin Allah don Allah in kuma babu a ya rage din a nemi wanda za su ci a wannan ranan domin abinci ɗayan biyu ne in an dafa shi fa ko a ci ko a zubar ne bai da wani abu na uku to don Allah a riƙa saya shi ma talakan haika za ka same shi in mai ayaba ya zo ce kai ka ayaba haka za ka tarya saya in mai kwakwa wani har kwakwa saya ke azumi domin yana ganin zai iya ci ya sayi maltina ya sayi kunun gyada ya sayi kunun tsamiya shi ma can ya sayi awara can yi abun nan ya hada abubuwa bakwai amma da ya zo ya kurbi kofin shayi guda ɗaya, sai ya ga duk ya gaji da waɗannan ba zai su ma da muhalli a cikinsa shi ma kaga an zubar to musulunci ya hana almubazzarantar da abinci a sai abin da za a ci da kyau a wanke kwanuka na kusa da na ƙarshe shine mutum ya takaita shagaltuwa da al'amuran duniya in ramadan ya zo ka ba wa ramadan time ɗinka wajen 80% ya zama to time ɗinka ne domin shi na lahira ne to ka rage shugulgulan duniya domin an baka dama ka yi su wata goma sha ɗaya yanzu wata ramadana gaba ɗayan shi watan ibada ne ka bashi lokaci sosai ka tsara wa kanka yadda za ka gudanar da ramadan ka yi wa kanka timetable lokaci kaza zan karanta ƙur'ani ko da na minti talatin lokaci kaza zan yi askar lokaci kaza zan yi nafila lokaci kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza a yi haƙuri da bacci da kasala wata ne na masu haƙuri in ji manzo Allah na ƙarshe shi ne mutum ya rika balansin cin abincin shi da baccin shi ka rika balansin mutum kada ya jigga abinci a ciki kafin a yi tarawihi ka ba zai iya ma fita ba raka'a ɗaya in an yi da shi ka ji yana nishi mutum ya rika cin abinci very light wanda bai da nauyi saboda a samu yana da kuzari a yi azumi da shi wannan shine abin da muke fata abinda malamai da sunnan manzo Allah ta tabbatar mana Allah ubangiji ya ba mu ikon aikata su Allah ubangiji ya karba mana Allah nuna mana wannan wata mai albarka Allah ubangiji ya ba mu lafiya a cikinsa ya ba mu daman aiki ya cire mana kasala da lalaci bayan aikin kuma Allah ubangiji ya karba mana ya sanya mana a mizani Allah ubangiji ya sa wannan wata na Ramadana shine watan da zai warware mana dukkan damuwowinmu a wannan ƙasa da ma duniya gaba daya shine watan da zai biya musulmi dukkan musulmai bukatunsu na alkhairi ya kare su daga dukkan abin da suke tsoro na sharri Allah ubangi sa wannan watan na Ramadana ya zamanto kamar ruwan sama ne da aka dauke game da rashin tsaro da yake damun mu ya zamanto yanzu ne Allah zai dauke mana su zai warware mana ya zamanto mana tarihi sai dai a ce a shekara kaza da kaza an yi wani abu mai suna wani tunamin ma Eh, an yi wani abu wai eh, ban har ma ana bandit har ma ana an manta sunan an manta sunan wai bandit ma saboda Allah ya ɗauke shi ya share shi Allah ubin ya biya mara bukata masu kasuwanci da harkoki Allah musu albarka Allah ubin ya zubo musu Allah kwararo musu masu tsaronmu Allah kare su jami'an tsaronmu duk inda suke Allah tsare mana mutuncinsu Allah tsare mana aƙidansu Allah tsare mana addininsu wanda suke mutuwa wajen tsare rayuka Allah ya karɓi shahadansu Allah zamanto khalifa ga 'ya'yansu da iyalansu Allah ubangiji ya yi wa rayuwarsu albarka a gobe kiyama Allah ubangiji ya kalli irin yanda suka fito suka hana idon su bacci suke gajiya don kare rayuka da jina ne Allah ubangiji ya saka musu da aljannar firdaus duk wani mai taimaka wa musulmi Allah taimaka masa Allah ruɓanya masa Allah damke hannuwanmu wajen taɓa abin da ba namu ba Allah damke hannuwanmu na yan uwanmu musulmi da Allah ya ba su amana wajen taɓa kobon haram da ba nasu ba Allah gafarta mana gaba ɗaya kurakuranmu Allah sa mu shiga ramadana muna tsaftatattu muna wankakku wanda babu zunubai a tare da su Allahumma amin ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum